in ji cewar kakakin hukumar 'yan sanda dsp kamal datti hatsarin ya faru ne a sanadiyar taho mu gama a tsakanin motoci a kan hanyar bauchi zuwa gombe da misalin la'asar sakaliya kuma da taimakon mutanen kauye da na jami'an tsaro aka kwaso mutanen asibitin koyarwa na jami'ar abubakar tafa balewa wanda likitoci suka tabbatar da mutuwar mutane goma sha uku a yayin da sauran mutane shidan suna samun kulawa da lafiyarsu. abin da ya faru shine a yau ranar lahadi wadda ta kama 31 ga watan eh, maris da muke ciki na shekara ta 2019 eh, an sami wani mummunan hadarin mota kan hanyar bauchi zuwa gombe eh, sakamakon karambata da motoci guda biyu suka yi daya kira sharon mai dauke da fasinja goma sha uku da kuma toyota camry mai dauke da fasinja Eh, guda shida eh, sakamakon wannan ne kuma eh, duka su fasinja da suke cikin wannan motoci suka samu raunuka inda jami'an tsaro da taimakon al'ummar gari suka kwashe su zuwa asibitin koyarwa na abubakar tafawa balewa inda kuma likitoci suka tabbatar da cewa mutum sha uku sun rasu daga ciki yayin da kuma mutum shida yanzu haka suna Eh, karban eh, suna kan magani a wannan asibiti kamar gawarwaki nawa kenan suke nan asibitin korwa na bauchi eh gawa goma sha uku kenan wanda ka san eh, yan uwa na wa'annan mutane za su zo su gidan kuma suka zo za a sukan musu su wannan hatsari ya faru ne inda suka yi tago mu gama kenan akwai matsanancin gudu ne a binciken ku da kuke fara aiwatarwa to yanzu dai muna bincike a kan shi musabbabin wannan hadari wanda insha Allah bayan bincike ne za mu iya tabbatar dalilin da ya sa eh, musabbabin faruwar wannan hadari daga bisani ne kuma na ji ta bakin kanin mahaifin Jamalu da ya rasu wato Jibrin Yari inda ya bani takaitaccen bayanin mamacin sai ɗan yake a wajena ɗan yana marigayi alhaji Ahmadu sun yi hatsari ne daga hanyar gombe zuwa bauchi da yammacin yau yau lahadi allah ya musu suwa da shi da matar shi da 'ya'yansa biyu da kurwar matarsa su biyar nan. an yi musu da ne an yi rayuwa an musu rayuwa. a nan bauchi ko ko a nan na kai? Eh, a nan bauchi ake rayuwa a bauchi ake janaza shi ma yana wani aiki ne yana manta da business man da business man kasuwa ne eh, shi wanda yake mahaifin sayar da su kwanakin nan eh, shi ne wanda mahaifin sayar da su kwanakin alhaji wato yana a gare ka eh a gare Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.